Teresa Martin. Yes, channel detail. Just subscribe for more videos. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne dai Umar Ladan kamar da kuka sani. Yau insha Allah cikin bayanin mu ne za mu koya muku yadda zaka linkin din nin namba din kare kuma layin ka na IT yanzu mu je kai tsaye domin ku ga yadda za a yi abun ɗaya bayan ɗaya amma domin fa'idantar abun kai ku ka kalli bidiyon har ƙarshe to da farko dai za ku tafa wannan a browser ku. wannan ya fi supporting na chrome browser saboda haka ku gari ku yi amfani da chrome browser domin samun rigula ingantacce za ku danna min.nimobile.com ng kamar haka daga nan sai ku yi hitin din search zai kawo ku wannan fuska wannan fuska za ku yi clicking din wannan profile link din nan kamar haka yawwa zai kawo ku wannan fuska daga nan sai ku lura ainihin number waya da za a yi ma da za a yi linkin din nan wa ita number 87 kamar haka bayan an gama sanan ba din sai a danna wannan gurin za ka sanya otp wanda ka riga aka turo ma a cikin akwatin sako kamar haka daga nan sai ka danna wannan alex ɗin kai tsaye kai kai ka zuwa wannan fuska yanzu sai ka ɗauko nin namba wanda aka tanadar da national id card naka sai ka lura kamar haka yawwa bayan kammala lodawa kamar haka to idan national id card din naka ne ka aka dauka to sai ka saita kamarar ba zuwa fuskarka da dakika idan kuma ba naka ba to sai ka saita kamarar baya sai ka kara hoton ita national id card din sai a ɗauka sai ka ɗauki hoton yanzu da yake ni ta wakati ce shi yasa kai tsaye na na saita fuska ta kamar yadda kuka gani in ka saita haka sai ka danna wannan gurin yawwa na inda aka nuna kwafce da nan sai ka danna shi kai tsaye idan hutun ya yi noman za ta nuna ma wannan image capture sai ka danna wannan next time sai ka dangara automatically idan ya yi haka za ka ga sun yi asibtin da abu idan bai ba kuma za su yi rejectin sai ka sake kokari ka ga ko da an samu irin congestion na yau wa masha Allah yanzu wannan kaga yayi to haka wannan shine hadanin namba da layin ka na itisal successfully ta hanyar amfani da wayar android ta biyar subscribe to my channel, and also press this bell icon.